akwai shirin da ina san har yanzu ana yin sa na gane mana hanya to alhamdulillah shukura Allah fakhara ni ne na bai wannan shiri sunan sa na gane mana hanya amani da nagarta mai hani a rinka bulaye bbc nagarta ce ado abar ayayi tushe ya tsitsige da ba. Sunana Idris Muhammad Amin. Uh, na fara aiki ne da BBC a shekarar 1998. Na samu shekara kusan goma na aiki sannan na bari. Mun fara aiki ne kuma tare da Bala Muhammad da kuma marigaya Hindur Fa'i Waziri daga Najeriya mu uku sannan kuma da Aishatu Musa daga Nijar. to alhamdulillah bayan da na gama aikin bbc a shekara goma da na yi sai kuma na zauna a london din da ya na shekara kamar bakwai na harkokin kasuwanci na fita kasashe daban-daban korea japan irin su dubai da sauran kasashen turai amma na fi shiga koriya ma koriya ta kudu amma na shiga kai sau takwas zuwa goma na shekara bakwai ne na wannan tafiye-tafiye sai kuma allah ya nufa da ikonsa sai na tattaro iyalai na gaba ɗaya sai muka dawo najeriya bayan hawan buhari da kamar sati biyu allah cikin ikonsa ba wai don wayo na ko ilimi na ko na ko wani ba da sauransu ni allah ya nufa na assasa sallar juma'a a bush house don na tuno wannan ina mai godiya ga Allah shukuran la ni ne na mun yi fitar aikin da'awa da malam baban da Abubakar Gumal muna dawowa sai sai na ji kawai to me zai sa ga musulmi yan bangaren arabe ga mu na Hausa service ga na Somali ga sunan daban-daban me zai sa ba a sallar juma'a bush house kawai sai na tada sako na email na ce a zo kawai juma'a ta gaba za a fara sallar juma'a a ɗakin da bbc ta bush house aka ware a bush house don sallah da sai na ci to za mu dinga sallar juma'a nan to alhamdulillah daga wannan ranar na yi ba na sallar juma'a aka ci gaba da yi to ina jin har aka tashi daga bush house bayan barowa ta dai ana wannan sallar juma'a to bayan wannan kuma gaskiya wani abu da na tunawa shi ma yana da nasaba dai da kusan wannan wato 'yan bangaren larabci da suka sashin sashen larabci na bbc da suka fahimci cewa kamar ina jin larabci tunda ni nan sai da na yi makarantar larabci a najeriya a sas sannan na koma ta boko to sai da suka ji haka kawai wata ran sai suka zo suka ce min masu gabatar da shirin lokacin suka ce kawai suna so na zo na shiga cikin bikinsu na shekara ko sittin ne suke a sannan su sun riga sashen hausa sai na ce to na zaci za a zo a yi hira da ni a yi rikodin wallahi kawai sai suka ja ni cikin shirin kai tsaye mai gabatarwa na larabci ana jinsa a duk ƙasashen duniya ya fi sashen hausa ma yaduwa larabcinsu sai kawai ya gabatar da ni ya ce ga idris nan daga sashen hausa zai ce wani abu game da bikin cikar shekarunmu na larabci sashen larabci shekara 60 ne ko 50 da wani abu na ji kamar irin an kai akuya mayanka din nan to kuma tun da ni ma mai haɗa shiri ne na san an riga aka shigo da kai cikin studio kuma live abu ana ji a duniya to dole kai saboda haka nan take dole na na dinga amsa mai tambayoyi da tsohon larabcin shekarun baya tun ina karami da secondary ta larabci to daɗinta dai laraba ne duk suka koyar da mu a sannan kuma suna gaya mana ina gaya musu su laraba sun gaya mana al'ilmu fil sigari kan naqashi fil hajari wal ilmu fil kibari kan rasami alal ma'in nan wato ilimi a kwakwalwar yaro kamar zane a dutse ne da sauransu to wannan tsohon karatun na ta larabcin sai ta so da dinga ba su amsa yadda suke tambayar alhamdulillah kuma da na zo daga baya na saurari abin sai na gode Allah na ji daɗi na ga an ɗan gwaggwaɓa dai haka